Assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu. Tusfulio Nijar barka da haka da fatan an yi juma'a lahiya. Muna sanar da ku cewa ƙasar Nijar yanzu ta da eh, na'urorin kariyar sararin samaniya da kuma makamai masu kakkaɓo jiragen yaƙi. Mana ko da wani jirgi ya keto ta sararin samaniya Nijar jirgin yaƙi ne. Nijar na da makamman kakkaɓo shi kamar da muka sanar da ku cewa jiya wata rundina kwararru na sojojin kasar rasha wanda suka zo da darne materiyar na manya-manyan eh, makamai na tsaron sararin samaniya kamar yadda muka bayyana mu ko ce kamar yadda kuka gani duk kowa ya ga bidiyo to kasar nijar dai tana da eh, na'urorin kariya ta kakkaɓo jiragen yaƙi baya-bayan nan wannan samun wa'annan makamai da kuma wa'annan na'urori na kariyar sararin samaniya sun samu ne ta hanyar wani bangare na haɗin gwiwar soji tsakanin ƙasar Nijar da ƙasar tarayyar Rasha. Na'urorin kariyar sararin samaniya da makamai wanda da za a iya kakkaɓo makamai eh, jiragen yaƙi ko ko wani makami ko ko ce za a halbo wani makami a cikin Nijar to niger na da makamin da za ta dakatar da wannan tana da makamman da za ta dakatar da wannan na'urorin ma'ana na kariyar sararin samaniya kenan ta hana shi fadawa inda aka turo shi ko da wani jirgi zai iya shigowa sararin samaniya a niger inda ya shigo kar ake kallon shi to kuma kowane lokaci ana iya sabko shi ana iya kakkaɓe daga sama to niger yanzu tana da wa'annan eh, kayan material na kare sararin samaniyar da kuma kare dukkan wani hari da za a mata ta sama kannan kuma da kare dukkan sararin samaniyar ta da duk wanda yake ta haddin sararin samaniyar to duk wanda yake ta wannan shi ya ja Nijar na da dama sabke shi ma'ana ta kakkaɓe shi tun daga sama zancen da ake dai makamman sun isa ko in ce na'urorin kare sararin samaniya sun isa Nijar ko ce sun sauka ko da yake kun gani an bayyana muku rahoto tun jiya jim kaɗan bayan sabkar rundunar sojojin ƙasar ta rasha a Nijar mun bayyana muku su wanda rundunar ta kumshi eh, malamai manya-manyan sojoji ƙwararru kusan kimanin guda kusan ɗari kusan guda ɗari malaman sojin ƙasar rasha kusan su ɗari ne suka zo wanda za su dinga koyar da horar da sojojinmu ma'ana su wa'annan kayadar ne generation ne duk duniya duk afirka ba ƙasa da ke da wa'annan eh, na'urori makamai na kariyar sararin samaniya nijar ce kadai ke da su kuma ne generation ne kenan dole sai an koya ma sojojinmu to rasha ta baddo manya-manyan sojoji ƙwararru malaman soji wanda suka ƙware wanda za su koya ma sojojinmu eh, wa'annan makamai na kariyar sararin samaniya da sarrafa su wanda za su kwashe lokuta da dama a nan Nijar suna ci gaba da horar da sojojinmu da koya musu yadda ake sarrafa wa'annan makamai na kare sararin samaniya don lirin na soju kimanin ɗari ne rasha ta turo wanda za a ci gaba da horar da sojojinmu domin amfanin ƙasarmu domin amfanin al'ummar ƙasarmu domin kare ƙasarmu eh, domin ƙarfafa tsaro ta sararin samaniya ƙasarmu a ko'ina kenan wannan shine muka tako domin yi muku ba'asi wannan shine dai ɗaya daga cikin makamman ne muka turo muku kafcir guda na kariyar sararin samaniya soji ɗari ne manya-manya ƙwararru malamai ne wanda suke za su koyar da sojojinmu na sama yadda ake sarrafa su an ga makamai da rasha ta kawo ma na kariyar sararin samaniya babu wani jirgi a duniya da ba su iya kakkatikewa dukkan wani jirgi na yaƙi da ka sani suna iya sabke su dar ne generation ne babu wata ƙasa da ƙasar rasha ta ba wa'annan makamai ta farko ita ce ƙasar niger eh, kuma rasha ita ƙira rasha ne dar ne generation ne na wannan shekara ta 2024 babu wata ƙasa a afirka da ke da wa'annan makamai na kariyar sararin samaniya babu wani jirgin yaƙi da ba su iya kakkaɓowa suna tsaron sararin samaniya na'uru akwai na'urori da ke ba da izini da zaran wani jirgi ya shigo sararin samaniya nijar ba tare da izini ba to sai wa'annan su makaman su kakkaɓe wannan jirgin su sabkike ya tun daga sama zai watsewa na'urori ne amma guba na'urori ne amma guba ce sararin samaniya ake kakkawa su ake kakkawa su kuma akwai wata mota wadda ke dauke da wata babba na'urori ita ma ana kakkabo jiragen yaƙi da ita mm. kusan soji kwararru manya-manyan sojoji kusan ɗari ne wanda za su zo wa malamai domin su ci gaba da karantar da sojojinmu yadda ake horo Mm, a ah, ba wai su zamna ba suna a ah, su za su ci gaba da karantar da su ne suna nan ne za su ci gaba da ba su horo ba kamar horon shi ba wadda ita inda ma take ma sojojin mu ma ba su ma su isa su ma isa shiga ba wurin inda ma suke ma sojojin mu ma ke gajin su to ba haka nan ba ne su wanga kayan aiki ne wanda idan sojin Nijar suka kware hamma za su iya ba wasu kasashen Afirka horo insha Allah darne generation ne abin alfahari ne kware da gaske hmm. da Nijar ba ta da wani ba ta da wasu makamai na kariyar sararin samaniya ba ta da su amma dai yanzu tana da su hmm. tana da su ko lokacin da aka kude ta nan kana ji ana cewa an ta hana eh, shiga sararin samaniya ta hana shiga a kowane lokacin ba wasu da wani makami ko da amma ai kaga jirage nawa suka yi ta abin ko turawa jirage nawa suka yi ta keto sararin samaniya ko horon shi jirgi nawa suka tada suka dinga kama sojojin mahari a wajen yankin tilaberi to yanzu mutum don uban ya tado jirgin ya taho da shi ya tado shi hmm, ya tado jirgin ya taho hmm. shine bayani salamu alaikum